salisu shine yace na farko dai arifi saja'a al-mutarrafa ma'a tamthil na biyu arifi saja'a al-murassa ma'a tamthil na uku arifi saja'a al-mutawazi ma'a tamthil to kaga ko da ya amsa sai ka je ka karanta ƙarshe in ba a karanta ba yadda aka rufe kai ma rufe a za ka yi wanda ya kamata ka je ka duba ka karanta ba za a karanta maka ba don a sa ba ka karanta a'a bayan an yi tambaya da aka yi tambaya na biyu je ka je ka karanta yawwa a ka gane to ashe ka gane <laughs> kenan na ga an rubuta albalagatul arabiya ce eh, kenan